Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan su kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu. sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo maku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya ce iran din ba ta tabbaci kan kyakkyawar niyyar amurka dangane da yarjejeniyar nukiliya a najeriya kuwa kungiyar nufin ta dakatar da yajin aikin da ta shirya tsunduma a yau a kasar tunisia kuwa dubban mutane sun gudanar da zanga zangarin kira ga shugaba kais sa'id da Marabus. yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa har yanzu iran din bata da tabbaci akan kyakkyawar niyyar amurka dangane da batun komawa cikin yarjejeniyar nukiliya a lokacin da yake zantawa da tashar cnbc a daren jiya ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa amurka tana da aure cewa a shirye take ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa akan shirin iran amma har yanzu iran din tana da shakku akan kyakkyawar niyyar amurka dangane da hakan ya ce tun bayan da amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya har yanzu bata koma ba kuma ko da ta koma kamar yadda sabuwar gwamnatin kasar ta take da auren hakan shin a shirye take ta yi aiki da abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa ko kuwa za ta ci gaba da yin gaban kanta ne shine abin da iran din bata da tabbaci a kansa abdullahi na ci gaba da cewa yana zaton iran za ta koma tattaunawar vienna nan ba da jimawa ba amma a halin yanzu tana bin diddigin zaman da aka gudanar a lokutan baya ne kafin yanke lokacin komawa zuwa ga tattaunawar iran dai ta jinginin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa tare da manyan kasashen duniya bayan da ta zargi wasu bangarorin yarjejeniyar musamman kasashen turai da kin cika alkawalan da suka rataba hannu a kansu bayan kuma iran din ta dakatar da wasu ayyukan bincike da sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya tare da kara ninninka yawan sanadarin uranium wanda take tacewa zuwa fiye da kashi 60 cikin 100 wanda kasashen turai suke fargaban cewa iran din za ta yin amfani da hakan wajen kira makaman kare dangi ƙungiyar direbobin tankar mai a najeriya wato nufiyan ta soke yajin aikin da ta shirya farawa a yau litinin sakamakon rashin daukar matakan gyaran hanyoyi a kasar inda ta ce hakan yana jawo asarar rayuka na mambobin ƙungiyar. tayo ayabi shine shugaban kungiyar rashin kudu maso yammacin najeriya wanda kuma shine ya sanar da sabon matakin inda ce sun yanke shawarar jin yajin aikin ne domin shiga tattaunawa da gwamnati ayabi ne dai tun da farko ya sanar da shirin suna tsunduma cikin yajin aiki inda yake cewa kungiyar su ta yi asarar direbobi da dama tare da kaddarori sakamakon lalacewar hanyoyi inda ya ce yajin aikin zai shafi ƙasa ne baki ɗaya hakanan kuma ya ce sun jima suna bayyana shirin yajin aikin amma suke dakatarwa saboda tunanin irin illar da zai haifarwa najeriya dubban mutane sun gudanar da zanga-zanga a jiya a birnin tunis fadar mulkin kasar tunisia domin yin kira ga shugaban kasar ta tunisia kais sa'id da ya murabus daga kan mukaminsa bayan da suka zarge shi da yunkurin yin juyin mulki akan kundin tsarin mulki kamfanin dillancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa masu gudanar da zanga-zangar dai sun rika rai taken cewa kaisu sa'id ya yi wa kundin tsarin mulkin kasar tunisia juyin mulki saboda haka bai cancanci zama a kan kujerar shugabancin kasar ba wannan hali dai yana zuwa ne tun bayan da shugaban kasar ta tunisia ya ɗauke matakai a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata na dakatar da firaministan kasar hisham almashishi da kuma dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar sannan kuma ya rusa majalisar ministocin kasar bai ga haka kuma shugaban kasar ta tunisia ya janye kariya da 'yan majalisar kasar suke da ita har zuwa lokacin da za a kafa sabuwar gwamnati wannan dai ya jawo hankulan da dama daga cikin al'ummar kasar ta tunisia tsakanin masu yabo da kuma masu suka ko a 'yan kwanakin da suka gabata da wasu daga cikin magoya bayan ƙasar sun gudanar da irin wannan gangami a birnin tunis domin nuna goyon baya ga matsayar tasa yayin da kuma 'yan adawa suka gudanar da tasu zanga-zangar jiya lahadi a birnin tunis jami'an tsaron isra'ila sun kai hari a kan gidan sheikh ikrama sabari babban limamin masallacin kudus tashar aljazira ta bada da rahoton cewa da jijjifin safiyar jiya lahadi ne dai jami'an tsaron isra'ila sa kai hari akan gidan shak ikrama sabri babban limamin masallacin kudus sannan kuma suka yi awon gaba da shi jami'an tsaron wanda ya san tsare shak ikrama a wani ofishin 'yan sanda wanda yake yankin makubiya a yammacin birnin kudus bayan kwashe wani lokaci suna yi masa tambayoyi daga baya sun buƙaci malamin da ya sanya hannu akan wata takarda wadda ta kunshi bayanin cewa za a tayar da shi daga birnin kudus baki ɗaya zuwa wani yanki amma shak ikrama ya ƙi amincewa da hakan duk da matsin lamba da jami'an isra'ilan suka yi wa shak ikrama ya ƙi sanya hannu akan wannan takarda bayan wani lokaci kuma sun sake shi a yammacin jiya to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gida Abdullahi Salihu Usman na ɗauke da labaran duniyar. A yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ƙasashen larabawa suka fara ja da baya daga ƙauracewa ƙasar siriya da suka yi a tsawon shekarun da ƙasar ta fuskanta cikin yaƙi za mu ji wasu daga cikin dalilan da suka jawo wannan ja da baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana shekaru kusan sha ɗaya sun shuɗe daga lokacin da ƙasashen larabawa suka ɗauki matakin ƙauracewa ƙasar Siriya, hakan kuwa ya faru ne a daidai lokacin da ƙasar ta tsunduma cikin yaƙin da wasu daga cikin waɗannan ƙasashen larabawan suke da hannu a cikinsa ƙauracewa ƙasar ta siriya kuwa ya kasance ne ta hanyoyi biyu na farko ya faru ne saboda biyewa siyasa amurka da turai da yin rawa da bazar waɗannan ƙasashen da saudiya da ƙasar suka rikayi waɗanda suka zama a sahun gaba wajen adawa da gwamnatin damascus a wannan lokaci a hakikanin gaskiya ma waɗannan ƙasashen biyu su ne na gaba-gaba wajen yin uwa da makarbiya a harkar ta'addancin da ya addabi ƙasar Siriya a tsawon waɗannan shekaru da kudadensu da kuma yakan da suka samar ne suka hargitsa zaman lafiya a wannan ƙasa waɗannan ƙasashen biyu su ne suka kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin na al-nusra wanda kuma daga baya ta kai ga haihuwar wata ƙungiyar ta 'yan ta'adda da ita ce daular musulunci a cikin ƙasashen Siriya da iraki ita dai jihatun nusra ƙungiya ce wacce ta zama tushe da ginshikin ayyukan ta'addanci a cikin wannan ƙasa ta siriya mataki na gaba kuwa na ƙauracewa siriya shine wanda manyan ƙasashen masu bakin faɗa na laraba suka yi amfani da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan inda suka kokarin wato kawar da syria daga cikin wannan kungiya musamman ma dai gwamnatin damascus a yayin wani taro da aka yi a birnin dauha na kasar qatar sun sanar da yanke alaka da kasar ta syria da dakatar da gwamnatinta daga zama memba. abin da ya fi ban mamaki shine yadda suka zaunar da 'yan adawa masu ɗauke da makamai suna faɗa da gwamnatin wato damascus akan kujerar da aka ware wa ƙasar syria wadda kuma syria tana cikin ƙasashen da suka kafa wannan ƙungiya sai dai wancan matakin bai burge ko ya samu karɓuwa a wajen ƙasashe kamar algeria iraki da labanan ba da suka nuna ƙin amincewarsu inda algeria ta bayyana cewa ɗaukar mataki irin wannan yana da matuƙar hatsari kuma zai zama an kafa wata ƙa'ida marar amfani da kuma mara kyau a siyasance a cikin ƙasashen larabawan to yanzu bayan gushewar shekaru kusan uku da murƙushe mafi yawancin 'yan ta'adda na ƙungiyoyin al-nusra da kuma daular musulunci a ƙasashen iraki da syria wasu ƙasashen na larabawa sun fara ƙoƙarin sake mayar da alaƙa su da birnin damascus dama dai ƙasashe kama algeria da iraki ba su yarda da matakin da takwarorinsu na larabawan suka ɗauka ba a baya a cikin kwanakin bayan nan ministan harkokin wajen kasar masar same shakri ya yi kira ga amurka da kuma kasar turkiya da su janye sojojin da suke da su a cikin syria wannan kiran yana sake tabbatar da yadda masar ɗin take son ganin alaƙa ta bunƙasa tsakaninta da damascus tun da fari a zamanin da 'yan ta'adda suke cin karansu babu babbaka a cikin ƙasa ta siriya yayin da shugaban ƙasar masar muhammadu mursi ya fice daga layin tsaron ƙasarsa ya tsoma baki a harkokin cikin gidan siriya to sojojin wannan ƙasa ta masar suka fara nuna masa ɗan yatsa da gargaɗinsa domin a wancan lokacin mursi ɗin ya yi barazanar cewa masar za ta aike da sojoji zuwa ƙasar syria domin taimaka masu ɗauke da makamai inda ya bayyana gwamnati da kuma shugaban ƙasar syria da siffofin da suka kauce wa diflomasiya da kuma siyasa lamarin da ya fusata sojojin ƙasar suka ce ba da su ba domin masar tana ɗaukar cewa babu yadda za a yi tsaronta ya tabbata sai tare da syria tun zamanin fir'aunoni haka siyasar waje ta masar ta kasance wajen alaƙa da siriya har kuma zuwa yanzu kuma wancan matsayar ta muhammadu mursi tana ɗaya daga cikin dalilan da suka yi sanadiyar kifar da gwamnatinsa a dalilin haka sake jaddada muhimmancin ficewar sojojin bakin haure daga siriya da masar ɗin ta yi a yanzu yana bisa hanya yana kuma tafiya ne bisa ka'idar da ta ɗamfaru da tsaron ƙasashen biyu da wani dalili da yake nuni da komen ƙasashen larabawa zuwa syria shine tattaunawa ta wayar tarho da aka yi a tsakanin sarkin jordan abdullahi na biyu da kuma bashar asad bangarorin biyu dai sun yi magana ne akan yadda alaƙa tsakaninsu za ta sake bunƙasa. watanni kamar biyu da suka shuɗe an yi wani taro a ƙasar ta jordan wanda ya haɗa masar da syria da kuma ita kanta jordan ɗin domin tattauna da za a rika jigilar makamashi zuwa ƙasar labanan makamashin dai da zai taso daga ƙasashen jordan da masar a cikin manyan motoci zai rika bi ne ta ƙasar syria ya ratsa sannan ya isa labanan kamar yadda mahalarta taron suka cimma matsaya wannan kuwa ya kawo ƙarshen takunkumin da amurka ta ƙaƙaba wa syria wanda ake kira da takunkumin caesar ita ma ƙasa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sake mayar da alaƙa ta diplomasiya da syria tuni dai ta buɗe ofishin jakadancinta da ta rufe a baya a birnin damascus bugu da ƙari ana kuma sa ran cewa a yayin da za a yi taron ƙasashen larabawa a nan gaba kaɗan algeria to syria za ta sami halattar wannan taron wanda zai zama karon farko tun bayan taron dauha da aka hana ta zama a kan kujerarta a ƙarƙashin wannan ƙungiya dukkanin waɗannan yunƙuri da ake yi na sake dawo da alaƙa tsakanin ƙasashen larabawan da siriya yana faruwa ne dai a lokacin da tasirin amurka a cikin wannan yanki na yammacin asiya yake fuskantar koma baya don haka za a iya cewa rawar da amurka ta taka wajen yanke alaƙa da kuma hulɗa da mu'amala tsakanin ƙasashen larabawan da 'yar uwarsu syria wani abu ne da yake a fili wanda kuma matuƙar ƙasashen larabawan za su ci gaba da biye wa amurka a siyasar ta waje to za su ci gaba da faɗa da junansu. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tokar da ayi sare ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Patescum. Ina so ne amfani da wannan dama, mi godiya da jinjina ga gwamnan jihar Yobe a ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishina higher education wato farfesa mohammed minkaila da aka farfado da harkar ilimin gaba da sakandare a jihar yobe wannan gwamna ba abin da zamu ce masa sai godiya da san barka a wakilcin mai girma kwamishina eh, honorable farfesa mohammed minkaila an kawo ci gaba da tsare-tsare wannan gwamna muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargan daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa sunana Abdulaziz Prezi. Ina farin ciki da wanga sabon wata da ya kama na maulidin yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai in taya musulmi murna wanga sake ganin shekara ta maulidi sai mai fata allah sa a yi ta lahiya a kare lahiya mai magana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi dan tsokaci game da wannan yan ciranin da ake magana masu tsaye a alji din nan to fi sabilillahi ni ma duba da irin wannan abu wanda na gani da idanuwa na wanda idanuwa mu sun nuna mana a yi kisasi a duba mana jama'a a gani kamar yadda ake ganin mutanen kancan nan da ake cewa yan kance yan kance to wasu yan kancan nan dukan su guda nawa ne ma ne basu karewa ne da ake cewa yan kance wallahi wallahi ganin ido na daga nan har yan gane na gani wanda in sun zo a tambaye su ce yan kance ne jihar da magaran saboda me an san da magaran tana da horin jini ko komi sai a dora jihar ta to ba haka nan bane ba dukkan mutanen yan jihar kancan dukkan su wallahi bi su wuce mutum 700 in san kai nawa suke wai dukkan su jihar ma nawa take gaba daya har za a rika cewa yan kance yan kance yan gudun hijira to wallahi yan ko ina ma zuwa suke ko ina ne kawai in suka zo ita ce dai ta yi kaurin suna sai a ce yan kance na na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai ce daya mazauni kasar ghana to ina ma musulmin duk duniya a barka da ganin wannan fata fatan rabi'ul awwal na maulidin hayyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ubangiji ya gwada mana nabadi lafiya ya gwada mana baɗin ba lafiya ya ƙara mana kaunan manzo hayyan halitta annabi muhammad sallallahu assalamu magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Radio Iran sunana Abba Ma'amidun Baram daga jifa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar Libya birnin Misrata. ina kira da shugaban kasanmu na Nijar bazu Muhammad ya duba 'yan kasanmu na Nijar ana wahalar da su a Libya ana kama su suna sa su gidan kaso ba abin da suka yi wasu ba su ji ba su gani ba ana ta kakkama su ba mu san kuma abin da suka yi ba ana ta wahalar da mutanen mu a nan Libya to shi ma shugaba Bazoum ya duba ya gani in dai akwai 'yan kasan Libya a can kasan namu a kama su su ma a kawo su nan mai magana Abba Ma'an dubaran daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya mazauni kasar Libya Gabriel de Misrata. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna na Lawan Alhaji Abbali wanda ke zaune a agar jamhuriyar Nijar. da ra'ayi ra'ayina a yau zan yi amfani da wannan damar in taya 'yan uwa murna da shigowa wannan wata na il Awwal. Ubangiji Allah ya sada mu da dukkan alharan da ke ciki, Ubangiji Allah ya sa a yi da za a yi a duk inda ake yi lafiya kuma a ƙare lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara mana son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ubangiji allah ya sada mu da alkhairi wanda ke cikin son annabi ya raya mu muna son annabi ya kuma kashe mu muna son annabi ina godiya sashen hausa rediyo iran sunana lawa alhaji abbale wanda ke zamana a agadas jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muryar Tahiran. Eh, mai magana Mustapha Muhammadu Kadangare eh, mazaunin jihar Tawa, gundumar Madawa, karamar hukumar Bangi. ra'ayi eh, ra'ayina a yau abin da ya shahi komawa 'yan makaranta lakwalle. Ina kira ga shugaban ƙasa Muhammad Bazum bisa ga kyakkyawan niyya da yake da ita don inganta ilimi na cikin ƙasar mu ta Nijar. ina ba shi shawara domin ya ɗauki matakin da ya dace bisa ga sa idanu da kuma bi sau da ƙafa don ganin cewa wannan alkawalin da ya ɗauka na inganta karatu na 'yan ƙasar mu ta Nijar ya samu karbuwa. Assalamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na pos tehran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram ina so ku ni dama in yi wani ɗan jan hankali a dangance ga manoma wanda yau ya kasance lokaci ne zo na kakar noma wanda an samu amfani wasu sun samu wasu kuma sai dai a ce an gode ma Allah to ina zan hankali ga manoma a kiyaye aunar da amfanin gona irin wannan lokaci wanda ya kasance amfani an gani an samu to wallahi mu wa kan izina saboda yanzu duk wani mai dogon guri na amfani ya tsada ya sai da yanzu ne yake fama ya auna a hannun manomi wanda zai aune shi ba wanda kudin bai taka kara karya ba amma kai ko manomi idan ka tashi ka je za ka saya sai ka lumka za ka saya da fatan za mu wa kanmu karatun ta nutsu mu ajiye amfaninmu domin yawan magani zuwa gaba na gode bihas mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana alhaji zazzabin tati mai sago a gidan madara to inda ra'ayi na a yau abin da zan tsokaci a kanya gaskiya sai mu ubangiji allah ya sa wani da aka koma an koma cikin sa'a kuma muna ma ɗalibanmu na nijar fatan yadda aka koma karatu na lakwai lahiya allah ubangiji ya sa a mai da hankali a yi karatu ka a ringa zuwa ana zuwa wasu ne wannan kuma ƙarin tsokaci na abin da zan ƙara hudi shi shugaban ƙasa bazum ubangiji da allah ya sa ya samu wannan matsayi ya kula da abin da yake shige da wuti na rakwal eh duk da ma yan uwa sun yi ƙarin tsokaci cewar a akwai matsaloli wanda mu suna suke fuskanta muna muku fata da yi To mara da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin fikiho. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين al-ma'asumin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu kuma cikin yarda Allah muke ƙoƙarin ganin cewa mun ba ku amsa bisa tambayoyin da kuka yi kamar yadda na taɓa yin tsokaci a kan cewa tambayoyin da za ku kuke aikowa za ku iya mana bayani ku ce kuna son amsar su a bisa mazahaba kaza misali a ce malikiya ko shafi'iya ko kuma dai duk wata mazaba da mutum yake so in ko mutum bai faɗi haka ba to tambayan za mu ba shi amsa ne bisa mazhaban jafariya bisa yadda al'amuran suke tafiya to yau akwai wani ban allah da ya rubuto wata tambaya mu gani na to na ta neman na ga ko da suna amma bai sa sunansa ba amma dai abin da yake cewa shine assalamu alaikum gafar malam ni ina ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibanka wani lokaci na taɓa samun zama tare da kai na fahimci wasu abubuwa na fiƙihu to amma yanzu na da tambayoyi ne guda biyu ɗaya ta shafi azumi ɗaya kuma ta shafi sallah tambaya ta ta farko ita ce shin idan mutum yana da azumi a wuyansa wato kenan akwai azumi na wajibi wanda ake bin sa bashi bai aiwatar da shi ba zai iya karɓan wani azumi wanda za a biya shi ya yi wa wani to tambaya ta biyu kuma ita ce a wani zama da aka taɓa yi to akwai a wani zama da aka taɓa yi ka taɓa yin wasu bayani dangane da ramuwar sallah wato ƙada'i na sallah inda ka nuna cewa sallah asuba matuƙar rana ta fito ba lallai ne mutum ya yi gaggawan rama ta ba zai ma iya ci gaba da bacci in ya so bayan ya yi sallah a zahar sai ya rama sallah asuba ɗin to wannan al'amarin yaya yake dalla-dalla to masha Allah to shi wannan ban Allah ko da yake da ya ce mun taɓa zama tare da shi wani lokaci can amma bai faɗi sunansa ba eh, to tambayan mun da mu ba za mu tsaya sharhi mai tsaho ba bari mu ji Ah, ko kuma mu binciki amsar tambayoyin da ya na farko ya yi zancen azumi azumi lallai zai iya yiwuwa misali wani abu ya bujiro mutum azumin ramadan wani azumi dai da yake wuyansa na wajibi bai iya aiwatar da shi a lokacin da ya cancanta ya aiwatar da shi ba ana bin sa bashin wannan azunzumi ko kwana ɗaya uku wata sati sati biyu wato dai ana bin mutum bashi na azumi to amma kuma sai ga wani ya zo da azumi wanda ake ci masa istijari kenan yake so ya nuna wanda ake neman wanda zai yi wannan azumin a biya shi lada a ɗauke shi a matsayin an haye shi an ɗauki hayansa ya zo ya azumi wa wani domin a biya shi to shin tambayar tasa a nan shine mutum zai iya bayan ana binsa bashin azumi akwai azumi a wuyansa bai yi ba amma ya je ya karɓi eh, azumi na lada domin ya samu kuɗi tambayar tasa kenan to idan muka dubi yadda mafi yawa daga ainihin malaman fiƙu na jafariya tunda shi dai Eh, ko da yake bi nuna mana shi dan jafariya bane ko bai ci da mu fatawan da yake nema ko amsar da yake nema ta zama a wani mazhaba ba to saboda haka bisa jafariya malaman fiqh na jafariya mafi mashhuri a cikin al'amuransu dangane da wannan shine cewa idan ana bin ka bashin azumi wanda yake wuyanka wannan bashin da ake binka na azumi ba ainihin wajibi ne a ce dolan dole sai ka fara aiwatar da shi ka biya ka sauke wannan bashi din kafin kuma ka je ka yi wani azumin na neman a biya ka lada ba a' za ka iya ana bin ka bashin azumi na sati ko sati biyu amma kuma ka je ka karbi haya ko kuma a ɗauke ka haya na ka yi wani azumi a biya ka lada na wajen sati ko sati biyu shi ma ko fiye da haka wannan baya hana wannan shine abin da fatuwan mafi yawa daga cikin malaman jafariya ko kuma ma za a ce gaba ɗaya fatuwan jafariya akan haka ta tafi cewa wannan baya hana wancan za ka iya zuwa ka je ka yi azumi na a biya ka kuɗi ka karɓi ɗin kuɗinka ka sa su aljihu ka yi buƙatunka kuma ka yi azumin da aka ainihin biya ka domin ka yi bayan ka gama wannan azumi na neman lada na neman kuɗi kai zance ka karɓi kuɗinka ka canke kuɗinka to daga baya kuma sai ka je wancan azumin da ake bin ka bashi sai ka je shi kuma ka biya wannan azumin da ake bin ka bashi wannan ita ce mafi girman fatuwa da kuma abin da fikihun ja'fariya ya gino a kai insha Allah to amma dangane da tambayar ka ta biyu na cewa sallah asuba musamman samari da 'yan mata da dama waɗansu za a yi ta bacci a shari bacci sai rana ta fito karfe takwas wani lokacin tara ma mutum bai tashi ya sallah asuba ba to ka ce akwai wani lokacin da na taɓa yin wani bayani cewa ba lalle ne mutum ya yi gaggawa ya yi wannan ramuwar wannan sallah ta asuba ba zai iya jinkirtawa har zuwa azahar bayan ya yi sallah azahar sai ya ainihin rama gaskiya ne wannan abin da ka faɗa bisa fikihu na ja'afariya al'amari na duk wata sallah da za a iya cewa ta zama ƙaza'i in dai sallah ta koma ta zama ƙaza'i to wannan lokacin da za ka rama ta lokacin ya zama muwassa'i ne lokaci ne mai yalwa ba lokaci ne dayyik wanda za ka yi gaggawan dole ka yi wannan ramuwan sallah din kafin sallah a azhar ta zo a'a babu wannan matukan kai wannan sakacin bacci ya share maka aka ce har alfijir ya fito baka tashi kai sallah ba har rana ta keto baka tashi kai sallah asuba ba to bayan rana ta keto to gaggawa kuma me za ka yi wannan dai sallan ba ada'i ba ce yanzu ta zame maka kaza'i. shi kuma kaza'in sallah yana nan a wuyanka daga wannan lokacin har zuwa ka koma zuwa ranar kiyama tana nan a wuyanka babu wani zancen ka yi gaggawa ka ce wai sai ka rama ta cikin gaggawa ka tashi burburbur karfe tara na rana na safe wace irin sallar asuba za ka yi cikin gaggawa kana ita ba a da'i ba ce ta zama kaza'i babu bambanci ka yi ta a wannan lokacin ko ka jinkirta ta sai bayan ka yi a zahar ko ka jinkirta ta ma sai ka shegari ma wato kashe gari ko kuma ka batta ma sai bayan sati ka rama ba wani bambanci saboda dai ko mai kai dai sunanta kaza'i kuma lokacin kaza'i muwassa'i ne wato lokaci ne mai yalwa wannan shine abin da malaman fiƙi suke bayani dangane da ramuwan sallah asuba saboda haka zancen gaggawan a rama sallah asuba cikin gaggawa bayan mutum ya san rana ta fito shi sa ina jin in ma kai da yake gace akwai wani bayani da na taba yi baka ma faɗi lokacin ba to bari ma sake maimaitawa ni har ma na ce idan mutum ya kai ya ga cewa rana ta keto ya tashi ya buɗe idonsa ya ga rana ta keto to zancen ya wani gaggawar rama sallah ma bata taso ba za ma ka iya jan bargonka kurin ka ci gaba da ka saboda a wannan lokacin ko ka yi a wannan lokacin karfe takwas ko tara na safe wanda tabbas rana ta keto ko kuma ka bari ma wasu malaman matuwa suka yi ya ma fi inganci ya fi zama ka fi samun kwanciyar hankali ka bari ma sai ka yi sallah azahar ka yi sallah azahar ɗinka normal ka kuma yi la'asar ɗinka ita ma ka idar sannan sai ka ce to yanzu tun da dama ban yi asubahi ba to bari na yi ramuwan asubahi yanzu sai da ka yi azahar fa saboda in lokacin azahar ya zo lokacin da sallah ta shigo ita ake fara yi ba a ramar wacce ta ma ta riga sallah asuba ta riga ta wuce so in azahar ta zo ba za ka ce bari kafin kai azahar sai ka yi sallan asubahin nan da ta wuce maka ta zama kaza a wuyanka ba a'a tunda yanzu lokaci ne na azahar sai ka fara yin azahar sannan ma bayan ka yi azahar sai ka yi la'asar sannan in ka idar da su sai ka ce to tun da dai akwai sallah asubahi a wuyana to yanzu kuma bari na yi qada'in sallah asubahi a wannan lokacin za ka yi ta kuma ka yi karatunka a fili tunda ai ramuwa kake na wata sallah wacce karatunta a fili ake sunanta sallah asuba wannan shine abin da yake gudana zuba da kan can gaggawan mutum ya yi burburbur ya tashi karfe 8 ko 9 na safe ya ce zai yi sallah asuba cikin gaggawa zancen gaggawa bai tashi ba tunda dai lokacin qada'i muwassa'i ne saboda ka babu zancen gaggawa wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin kuma gashi na sake maimaitawa saboda haka na fata an fahimci ainihin tambayar tasa da nema kuma abin da na bayyana to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afrika a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana dangane da nahiyar afrika ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. Shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Sudan tun bayan boran da al'ummar kasar suka yi a cikin makonnin da suka gabata ga mahukuntar rukun kwarya na kasar. da kuma yadda sabbin mahukuntan na sudan suka dage a akan bakansu na aiwatar da abubuwan da suka kuduri aniyar aiwatarwa da hakan ya hada da batun rusa majalisar ministoci da masu batutuwa na daban waɗanda suka hada da batun mika albashar ga kotun manyan laifuka ta duniya domin hukunta shi da dai sauran batutuwa da fatan masu saurare za su biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a cikin 'yan makonnin da suka gabata da al'ummar kasar sudan sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a cikin birnin hartun fadar mulkin kasar ta sudan da kuma kewayen birnin inda suke kira ga majalisar mulkin soja ta kasar da ta gaggauta yan murabus tare da mika mulki ga hannun farar hula sai dai majalisar sojin ba ta yi wata ba sai ta sanar da rusa majalisar ministocin kasar karkashin firayim minista abdullah hamduk kuma ta umarci abdullah hamduk din da ya sake kafa wata majalisa ta daban amma ministocin sun ki amincewa da hakan kuma matakin da majalisar sojan ta ɗauka a cewar ministocin ya saba wa ka'ida da doka wannan lamari dai yana a matsayin wata alama ce wadda take nuni da irin gagarumar baraka wadda ke akwai a tsakanin sabbin masu mulki na kasar ta sudan waɗanda da dama daga cikin su dama sun tsinci dame ne a kala bayan da al'ummar kasar ta sudan suka yi bore wanda ya kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban kasar umar hassan albashir da dama daga cikin mutanen kasar sudan dai ba su kallon majalisar soji ko kuma majalisar ministocin a matsayin wani bangare wanda yake wakiltar su baya gabatar rusa majalisar ministoci da sojojin kasar ta sudan da suke rike da mulki suka yi sun kuma jaddada batun mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun manyan lifuka ta duniya inda suka ce wannan magana tana nan daram duk da cewa da dama da gaske masu bin diddigin lamarin suna ganin cewa wannan matsaya ce ta kasashen turai wanda kuma sabbin mahukuntan sojan kasar ta sudan waɗanda aksarin su yaran umar hassan albashir ne bilhassali ma wasu daga cikinsu shine ya ɗauke su aikin soji har su haka inda suke a yau amma yanzu kuma suna bin siyasar turawa ne sau da kafa ko da kuwa hakan zai kai ga mika tsohon shugaban kasar ta sudan kuma tsohon mai gidansu ga kotun manya laifukan ta duniya akan wannan batu a zantawar da muke da dr el haruna muhammad masani kan harkokin siyasar kasa da kasa daga najeriya ya bayyana mana mahangarsa kan yadda yake kallon wannan matsaya ta sabbin mahukuntan sojin na kasar ta sudan musamman akan batun mika albashir ga kotun manyan laifuka ta duniya wannan yunkurin na masu madafan ikus na sudan bai kamata ya zo da mamaki saboda dalilai guda biyu na farko suna neman gindin zama a duniya a yadda da su suwa za su yadda da su turawa amerika da kasashen turai da kuma 'yan barandansu a kasashen laraba kasashen musulmi na biyu ai sun yi mashi juyin mulki ne a matsayin kisha ba mamaki idan sun yi wannan yunkurin kuma tunanin cewa sun yi alkawarin ba za su ba da shi ba ai ana karɓar maganar 'yan siyasa ne ai so da yawa 'yan siyasa harshen damu suke da shi so da yawa za su faɗa abu su zo su yi kishiyansa ko kuma su ci amana bil hasali ma wannan siyasan ai an gina ta ne akan yaudara tunda ko lokacin tarihi ma ai akwai irin waɗannan amma musulunci da za ka ga shugabanni sun yi abubuwa na ban mamaki na warware alkawura kuma ai a nan afirka ba a yi haka ba charles taylor na liberia da aka gama yakin ba ya roki alfarma ba ne a bashi mafakan siyasa a najeriya obasanjo ya yadda ya zo ya zauna a lagos daga ƙarshe me ya faru obasanjo ai baya da shi ya yi so siyasa ta gaji haka to dokta akwai masu ganin cewa ita ta kotun ta duniya kusan ayyukan nata na hukunta masu laifi ya fi karkata ne ga shugabannin afirka alhali kuwa akwai waɗanda suka aikata manyan laifuka na yaƙi a ƙasashen duniya daban-daban musamman a ƙasashen turai wani kuma har yanzu ba a je kotun manyan laifuka ta duniya ta binciki batunsu ba in banda tsohon shugaban kasar sabiya solobodon milosevic da kuma tsohon babban hafsan sojan kasar ta sabiya rodobin kardec waɗanda kotun ta kame su akan yakin bosnia amma duk sauran waɗanda ake magana kan su shugabannin afirka ne eh, dakta ba ganin cewa kamar akwai bita da kulli kan afirka a cikin wannan batu bai kamata a yi mamaki ba cewa ana ma shugabannin afirka bita da kulli saboda me saboda ita duniyan gaba ɗaya a yanzu a yau ta turawa ce da aka zo aka rusa abin da ya saura na dolar musulunci da ke birnin istanbul aka zo ta hanyar yakin duniya na ɗaya da na biyu waɗanda turawa ne suka yi wannan yunkurin wannan yakin shi ya ba da dama aka gama da duniyar musulmai saboda haka dole waɗanda suka yi nasara su fito da tsare-tsare ya za su tabbatar sun doɗe ma musulmai kafa da ma wani wanda zai yunkuro da manufa ba irin tasu ba kuma tura wannan kada a manta su suka zo suka yi cinikin bayi a nahiyar afirka da suka gama suka mai da kakanninmu bayi suka je suka gina amerika da turai bayan an yi wannan suka sake sa ruwa a gora suka zo suka yi mana mulkin mallaka suka ci mu da yaƙi da ƙarfin tuwo muka koma ƙarƙashin mulkinsu faransa ta ɗibi inda take so ingila ta ɗibi inda take so belgium ta ɗibi inda take so jamus ta ɗibi inda take so holland suka ɗibi inda suke so daga baya duk suka zo suka zama ƙarƙashin amerika ita kuma amerika hikiman da ta yi sai ta zo da tsarin kafa majalisar ɗinkin duniya aka kafa kwatan a birnin new york kuma sai abin da amerika ta shirya kuma za ka ga ai manya-manyan bangarorin majalisar ɗinkin duniya ai su yana nan amerika ne to wannan ya ba amerika dama suka zo bayan an kafa majalisar ɗinkin duniya bayan yakin duniya na biyu suka zo da tsari na masu hawa kujerar naki kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka ba kansu wannan daman amerika ingila faransa rasha sai china da aka dan makalata to wannan shi ya ba su dama su mulki duniya ita majalisar ɗinkin duniya a halin yanzu tana da ƙasashe 193 amma cikin waɗannan masu kujerun dundundun idan ɗaya daga cikinsu ta yanke shawara ingila ne ko amerika ƙasashe 193 ba su abin da za su ci ƙasa ɗaya za ta rinjayi ƙasa 193 kaga ai wannan tsari ne na zalunci na danniya kuma daidai lokacin da ake kafa majalisar ɗinkin duniya 1945 bayan yakin duniya na biyu a lokacin ƙasashe da yawa a afirka asiya da kuma amerika ta kudu za ka ga duk suna ƙarƙashin mulkin mallaka ne najeriya misali tana ƙarƙashin ingila ne niger tana ƙarƙashin faransa ne gini tana ƙarƙashin portugal ne to haka suka rarraba duniya gaba ɗaya so yayin da aka zo ana taro ya za a kafa majalisar ɗinkin duniya ba wakilta daga nahiyar afirka ko daga asiya saboda su bayi ne suna ƙarƙashin mulkin mallakan turawa ne ba su ma da bakin cewa saboda haka turawa suka yi kiɗan suka yi rawansu ta haka aka kafa majalisar ɗinkin duniya da manufofinta da ƙudurorinta da shauran ma'aikatu ko ƙungiyoyi da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wanda ita wannan kotu tana ɗaya daga cikin bangarorin majalisar ɗinkin duniya ko kuma hukumar lafiya ta duniya ko kuma hukumar yara ta duniya ko kuma hukumar al'adu ta duniya ko kuma asusun ba da labani ko bankin duniya kaga duk waɗannan wasu bangarori ne na majalisar ɗinkin duniya kaga yayin da aka kafa ita kanta majalisar da waɗannan ba a taɗin najeriya ko sudan ko burkina faso ko niger ko cote d'ivoire ko india ko indonesia ko brazil ko argentina ko costa rica ko iran ko iraq ko saudi arabia ko qatar ko oman ko dunkulalliyar daular kasashen laraba duk basu. ta majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don a ci gaba da wancan danniyan mulkin mallaka da aka yi ma kasashen afirka latin america da asia da kasashen laraba shine akan tabbatar da wannan shine aka kafa majalisar ɗinkin duniya wancan hukunci da kotun duniya take yi ya yi daidai tabbatar da manufan da aka kafa ita majalisar ɗinkin duniya to wani abu wanda wasu suke ganin cewa yana da matuƙar ɗaura kai shine yadda shi kansa umar hassan albashir daga bisani wato a ƙarshe ƙarshen mulkin nasa za a iya cewa ya tuba ya kuma miƙa kai ga turawa ya kuma yanke alaƙar sudan da duk waɗanda yake ganin cewa alaƙa da su zai iya jaza masa matsala tsakaninsa da turawa kamar yadda yanke alaƙa da ƙasar iran ya yanke alaƙa da ƙungiyar gwagwarmaya na falastinawa su hamas da dai sauransu amma duk da haka turawa ba su iya ba shi kariya a lokacin da aka tashi kifar da shi ba da me hakan ke nuni dakta yadda aka zo aka shigo shigo ba zurfi aka gama da saddam hussein ya isa babban aya shi aka zo aka yi a afghanistan suka zo da asharaf gani ya zo shi ma ya yi abin da zai yi daga ƙarshe ma ya gudu to haka suke yi abin bakin ciki shine cewa turawan nan suna kokari ne su ga yaransu suka sa a madafun irki a waɗannan ƙasashe yadda abin da suke so shine za a yi ya zama na ba wani tasiri da gwamnatocin da ita kanta demokradiyya da ita majalisar ɗinkin duniya duk waɗannan tsare-tsare ne na turawa kamar yadda na ce duniya yanzu ta turawa ce ba maganan wani da iran ta zo ta kalubalanci wannan tsarin a 1979 me ya faru aka sa yaƙi tsakanin ita da makociyanta da aka gama aka dasa gaba tsakanin ita da larabawa ana ta kullawa ya zama kirikiri iran ta zama sanuwan ware duk wanda zai zo da wani tsari to haka za a ga bayan shi sai dai in aka tsaya ma Allah da kyakkyawan niyya to Allah ya ishi kowa ya isa komai To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga da suke mu dole za mu ja lazamin shirin namu na yau. Godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani kan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga Najeriya. Sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu ɗauke da wani shirin kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga Hausa Radio Tehran. kuma sauraron mu da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin na rana.